da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, kamar koyaushe, a yau ma. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta bayyana ɗan wasan Brentford, Ivan Tony da kuma ɗan wasan Najeriya da Napoli, Victor Sinhem a matsayin wanda za su iya zawarci a watan Janairu, amma watakila sai sun ware wasu magudan kuɗaɗe kafin su iya sayan 'yan wasan. Jaridar Guardian ta ƙara cewa ɗan wasan gaba na Sporting na Sporting Lisbon Victor Goreski shi ma yana cikin waɗanda ƙungiyar take zawarci. Ƙungiyar Kocin Mauricio Pochettino ta samu nasarar zara kwallaye 26 a wasanni 16 da ta buga a gasar Premier ta bana kuma tana buƙatar ƙarin 'yan wasa masu ƙarfi a gaba. Ivan Tony ya ja hankalin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal da Chelsea a cewar majiyoyi da dama kuma yana cikin dakatarwa da aka yi masa daga buga ƙwallo na tsawon watanni takwas bayan ya amince da keta dokokin caca wanda hakan ke nufin ba zai iya taka leda ba har sai ranar 16 ga watan Janairu amma kungiyar kwallon kafa ta Brentford za ta iya bude kofar sayar da dan wasan wanda ake tunanin za ta sa mai yin fam miliyan 80 a halin da ake ciki dan wasan nigeria Victor Osimhen zai kai kusan fam miliyan 120 amma ya samu sabani da kungiyarsa ta Napoli akan wani rubutu da suka wallafa a shafinsu na sada zumunta na TikTok wanda ya zama izgili ne ga ɗan wasan na Najeriya kuma daga baya suka goge bidiyon wannan nesa ake ta samun saɓani tsakanin ɗan wasan na Najeriya da ƙungiyar tasa. Jaridar Daily Express ta kuma ikirarin cewa Amanda Broja da Ivan Mastin da Nuni Madike da David Washington duk suna shirin barin kungiyar ta Chelsea a wata mai zuwa yayin da jaridar Tim Talk ta dage cewa wasu masu tsaron baya irin su Axel Disasi da Mark suna cikin 'yan wasan da za su ci gaba da zama a ƙungiyar. Chelsea dai za ta sai da ɗan wasan ta na Ingila Kono Gala na shekara 23 don an buɗe kasuwar musayar 'yan wasa a Janeiro domin tarawa kocin ƙungiyar Mauricio Pochettino kuɗin karɓo ɗan wasan Brentford Ivan Toni mai shekara 27 da kuma ɗan wasan Najeriya da Napoli Victor Osimhen. Ɗan wasan baya na Faransa Axel Disasi da na Spain Mark Corella na cikin 'yan wasan da kocin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Mauricio Pochettino zai sayar a watan Janairu. Dan wasan mai shekara 25 Sassi, Manchester United na son musayar dan wasan Ingila Jadon Sancho mai shekara 23 da ɗan wasan Brazil na Barcelona Rafinha mai shekara 26. Manchester United din dai ba ta son tsawaita kwantiragin ɗan wasan gaba na Faransa Anthony Martial mai shekara 28 idan kwantiragin shi ya kawo karshe a kakar bana. Ƙungiyar ta United a shirye take ta sayar da ɗan wasan tsakiya na Brazil Casemiro mai shekara 31 da dan wasan baya na Faransa, Rafael Baren mai shekara 30 da na Netherlands Donny van de Beek mai shekara 26 da kuma Marshall de Sancho dan wasa Sancho ya bar Manchester United a watan Janairu. West Ham United ta ce tana bayan kocinta David Moyes mai shekara 60 duk da kashin da ta sha biyar babu ko a gidan Fulham. Wakilan kungiyar gwalon kafa ta Bayern Munich sun kalli wasan Fulham a ranar Lahadi domin sa ido kan dan wasan tsakiya na Portugal Joe Palpina shekara 28 da kungiyar ke farautarsa. Kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta sabunta kwantiragin da dan wasa da dan wasan Italiya Destiny Udogi mai shekara 21 kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth ta yi wa Lelo Kelly mai shekara 25 ta yi mai tsoka, domin jan hankalinsa ya sake sanya hannu kan sabon kwantiragi da AC Milan. da kuma Juventus ke fara sabon kwantiragi yayin da AC Milan da Juventus ke farautar dan wasan na Ingila. Dan wasan tsakiya na Red Bulls na Red Bull Stars da Israel Oscar Glock da shekara 19 na cikin 'yan wasan da Aston Villa ke so ke sa wa ido a watan Janairu. Ƙungiyar gwalon kafa ta Stoke City ta tuntuɓi tsohon kocin Aston Villa da Leicester City, Dean Smith, kan aikin horar da ƙungiyar. Arsenal ta tattauna da ɗan wasan bayan Ingila, Raul Walters, kan sabon kwantiragi da nufin toshe kofa.